Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 11 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niyya. sai kuma tasharar alfa radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Barkan mu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji cewar an buƙaci hukumomi, iyaye da sauran masu ruwa da tsaki da su mutunta 'yancin iya mata wurin ba su ingantaccen ilimi. Kuma akan wannan batu ne na ranar iya mata a duniya za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayoyinku a kan ko ana samun nasara a kokarin da ake yi na mutunta 'yancin mata musamman ma wurin basu ilimi daidai wa daida da maza muna kuma da rahoto a kan mataki da gwamnatin kaduna ke niyyar ɗauka don maido da darajar ilimi a jihar bayan ta gano kimanin malaman firamare sama da dubu ishirin da ɗaya ba su da ƙwarewar koyarwa akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin addinan Najeriya biyu waɗanda suke kula da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akan hanyoyin magance rikice-rikice musamman na addini a jami'ar Jamada da ke ƙasar Indonesia. Shugabannin addinan da suka hada da Pastor James Wuye da Imam Muhammad Nuren Ashafa. jiya talata suka yi jawabi a jami'ar Carter da ke yankin tsakiyar java a kasar ta indonesia akan abubuwan da suka fuskanta a ƙoƙarinsu na warware rikicin addini a najeriya Ɗaruruwan mutane suka halarci taron yawancinsu ɗalibai da wakilai daga ƙungiyoyin addinai daban-daban don su ji yadda rikicin shekarar 1990 ya shafi malaman guda biyu a Najeriya. Rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu biyu yayin da kuma aka ƙona ɗaruruwan masallatai da coci-coci ƙurmus. wuye ya yi magana a kan bala'in da ya fuskanta a matsayinsa na shugaban wata kungiyar 'yan bindiga Kiristoci, ya ce wasu 'yan bindiga musulmi suka yanke masa hannuwa a lokacin rikicin. Wuye ya ce a matsayinsa na Kirista ya gane cewa bai kamata a ce an yi amfani da addini a matsayin dalilin shiga yaƙi ba, Shi kuma Imam Ashafa wanda 'yan bindigar Kiristoci suka kashe masa malami ya yi magana akan koyarwa addinin Musulunci mai cewa addinin kanaka ne ni kuma nawa nawa ne. Sabbin bayanai akan musayar wuta da aka yi a kudu maso yammacin jihar eh, wato Nijar kenan har sojojin Amurka guda hudu suka rasa rayukansu na nuna cewa ta yiwu mazauna ƙauyen ne suka taka sun taka rawa a wannan hali da aka kai. dakarun amurka na musamman sun kammala wata ganawa kenan da shugabannin ƙauyen suna takawa zuwa motocinsu aka kai musu wannan harin a cewar wani jami'i wanda ya magana da muryar amurka amma ya ce a sakai sunansa tun da yake har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan batu sojojin sun ce an kai lokaci mai tsawo ana ganawar wasu ma suna kyauta zaton cewa da gangan ne 'yan garin suka ki bari sojojin su bar garin da wuri a cewar wani jami'i a yau laraba harin da aka kai a ranar hudu ga watan wannan watan oktoba a kan dakarun amurka da na niger ya faru ne a kusa da ƙauyen tongo-tongo da ke yankin tilibiri a cewar ma'aikatar tsaro na niger niger ta ce an kashe jami'an tsaro guda hudu a harin da aka kan tare da raunata wasu wasu sojojin amurka sun sami raunuka kuma an ɗauke su da jirgin sama zuwa ƙasar jamus don a yi musu jinya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar zaben kasar Kenya ta faɗa yau Laraba cewa duk mutane takwas da suka tsaya takara a zaben da aka yi a watan Agusta, waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba. Wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC a takaice ta ce har yanzu ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa Raila Odinga na kan takardar zaɓe tunda bai ba da wasiƙar janyewa daga zaben ba a hukumance duk da cewa ya sanar da niyyar yin hakan jiya talata. Dubban masu zanga-zanga sun ɗunguma kan tituna yau laraba a birnin Nairobi kwana ɗaya bayan da Odinga ya sanar da cewa wato ba zai tsaya zaben fidda gwanin da za a yi ba. ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaban amurka donald trump zai sanar da cewar ba zai ci gaba ko da amincewa da yarjejeniyar shirin makaman nukiliya da iran ba wanda aka cima ta shekarar 2015 ba hakan zai ba 'yan majalisar dokokin kasar kwanaki 60 su yanke shawara akan ko amurka za ta kakaba wa iran takunkumi ko a'a bisa doka shugaba trump na da lokaci da ya zuwa ranar 15 ga wannan watan oktoba don ya yanke wannan shawara amma wata majiya daga fadar white house ta ce ta yiwu shugaban ma yanke wannan shawara kafin wannan lokacin a jiya talata sakatariyar yada labarai a fadar shugaban amurka sarah huckabee sanders ta ce shugaba trump ya yanke shawara akan iran ya yanke shawara akan iran kuma yana son ya tabbatar da cewa amurka ta fidda manufofinta da dama labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla. Malaman firamare sama da dubu ko kuma yawansu ya kai da tamanin cikin malamai na firamare uku suka zauna rubuta jarrabawa irin wadda ɗaliban aji hudu na firamare suke zanawa suka faɗi walwas a cewar gwamnatin jihar wannan sakamakon da ya fito ne a bakin gwamnan jihar malam nasiru el-rufai a lokacin da yake ganawa da wata tawagar bankin duniya gwamnan ya ce yana kokarin maido da darajar ilimi a jihar wakiliyanmu binta ibrahim ta yi hira da babban sakataren ilimi na jihar a cikin rahoto da ta aiko mana ɗaukan malaman makaranta a da kafin zo wannan gwamnatin ya zamanto an bar shi ne a sake yadda kowa ma na iya shigowa a ɗauke shi a da kenan kafin zuwan wannan gwamnatin ba da la'akari da cewa ya cancanta ya koyar ko bai cancanta ba akwai national open university da aka ba ta alhakin ta duba irin ingancin malaman nan namu da ke jihar kaduna to ciki ƙididdigan da suka yi sun gane cewa har a wannan lokacin akwai malamai wajen dubu goma ba su da certificate na nce din balantana masu koyar so ba abu ne da ya zamanto ya taso dare ɗaya ba sai ya zamanto bayan wata shida da wancan jarabawan aka zo aka yi wannan jaraba ta biyu eh, a cikin kashi ɗari akwai mala kashi talatin da hudu cikinsu sun sami maki saba'in da biyu da biyar abin da ya sama kun yi zargi tun farko cewa malaman na an ɗauke su ne saboda siyasa to me ya bambanta naku tsarin nan da kuke bi yanzu da tsarin na baya da za mu ce ba siyasa ba ce abin da ya bambanta wannan tsarin shine duk wani malami da zai shigo yanzu sai an mai test a rubuce kuma sai an mai oral interview ba wai kawai saboda ni dan gatan wani bane ina da alaka da wani dama gwamnati tana da shirin maye gurbin waɗannan malaman waɗanda igiyar aikin su yake lilo da sabbin jini kamar yadda ce kuma waɗanda suke da cikakken takardu so kenan wannan yana daga cikin yunkurin da take yi na cewa bar ta kakkaɓa tsofaffi don ta samu sababbi ba maganin kakkaɓa ba ne a fahimta ilimin firamare ilimi ne mai mahimmanci mai nagarta wanda kuma ya kamata a ce ya sami ginshiki da foundation mai kyau don haka jiya da za ka yi ka inganta wannan harka ta ilimi na mataki na farko ya kamata a yi Na tuntuɓi iyaye domin jin ta bakinsu a game da wannan sakamako. Yaran mu an riga da ɓatan su lokaci kuma sai dai haƙuri amma kuma muna gona godiya bisa kan yadda muga ya jajirce domin muga cewa yaran nan sun samu alhin cikakken ilimi. A wurare da dama da muka yi karatu a duniya wata mun tabbatar cewa ana samun malamai ne jajirjattu a zuba su a primary school saboda idan aka ba su foundation mai kyau yara suna kanana babu shakka gaban in sun je secondary school abubuwa su ne kyau. duk da cewa na tuntuɓi bangaren nut wato ƙungiyar malamai ta jihar amma duk ƙoƙarin da na yi ban samu wakili daga gare su ba binta ibrahim murya amurka daga kaduna Najeriya. to madalla a gaida binta ibrahim an buƙaci iyaye da sauran masu ruwa da tsaki da su mutunta 'yancin ɗiya mata wurin ba su ingantaccen ilimi wanda zai kyautata rayuwarsu a bikin ranar ɗiya mata a duniya ta majalisar ɗinkin duniya wadda ƙungiyar gas brigade na reshen jihar plateau ta gudanar masu ruwa da tsaki sun ce baiwa 'ya'ya mata ilimi shine gimshikin samar da 'yan ƙasa na gari ga zainab babaji daga jihar plateau ɗin da bayani Shugabar makarantar sakandaren gwaji na 'yan mata da ke garin Mr. Allen a nan jihar Plateau, Malama Mai Roja Kada, ta ce yara mata suna fuskantar matsaloli da dama da suka hada da auren dole rashin ilimi da kiwon lafiya da matsanancin talauci uba wani lokaci zai gundace ya sa ɗa namiji a makaranta fiye da 'ya ta bace to wani lokaci ma muka duma aladunmu a afirka sun yadda da cewa mace ita ta tafi aure ne da batun al'adu akan yi tunani cewa ilimin ya mace yana kare a gidan mijinta ne akwai ya ta fulani da muka yi first speech and prize giving day ita ta ci best in mathematics karatun ya mace ta zama daidai da na maza Karare na yancin mace saboda haka yan matanmu nan akwai hikima da allah ya ba kowa saboda haka a ya mace ta yi makaranta Ƙididdiga na nuni da cewa yara mata fiye da miliyan saba'in da biyar ne a faɗin duniya ke fama da rashin ilimin zamani, yayin da ɗaukan ciki da haihuwa ke sanadin rasa rayukan 'yan mata masu shekaru 15 zuwa 19 a ƙasashe masu raunin arziki. Kwamishinan kungiyar Girls Brigade a nan jihar Plateau madamvo Bitrus Choji ta ce manufar ranar 'yan mata ta duniyar shine a fahimtar da yara mata irin martabar da suke da shi. A nan muka koya musu da cewa abin da zai taimake su da za su inganta rayuwansu kamar a Girls Brigade. Muna da abubuwa da yawan da muka koya musu. akwai motsa jiki akwai ilimi to a cikin wannan ilimi akwai abubuwa dafe-dafe da sauransu da za su taimake su da ba za su yi zaman lalaci ba na kuma ji ta bakin wasu 'yan matan don jin mai suka koya a taron suna na na yau na sani we ya kamata mu yi karatu ko ana ce me za ku yi karatu da shi za ku je ku zauna a kicin ne ku yi mamazan ku da kwa amma yau na san we karyansu ne rabi isa na koya cewa mutum ya yi aure kafin lokacin shi ya zo wannan bayi da amfani mutum ya je ya saya da wani daban a waje wannan ma bayi da amfani yana zubar da 'yancin mace. Taken bikin ranar ɗiya mace na wannan shekara shine abinda matashiya za ta iya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 43 na yammaci ko kuma rana kenan a nan washington dc yanzu ne muke neman ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara a kokari da ake yi wurin mutunta 'yancin mata musamman ma wurin basu ilimi daidai da maza amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar bisa inji. ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana yau na shagiya da taba baba ne wani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne wani nan ban da sana'a baba ne Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga Yobe, wane ne a Yobe? Mamman ne mai agogo buduwa. to malam mamman bismillah yawwa ana bayani akan cigaban ilimi na mata ba eh da ma rayuwarsu ga baki daya yau alhamdulillah eh wannan bayani da ake akan cigaban mata na da ilimin mata da rayuwarsu to eh, gaskiya wannan abu yana da kyau dan ita tarbiyya da kake gani daga uwa take ta haka su 'yan mata da kake gani rayuwarsu din da ilimi din ne yake kawo ci gaba ko da haihuwa suka yi ƴaƴan da suka taso a ƙarƙashin su za su tashi da ilimi da tarbiyya ta gari. To, mun gode kwarai da gaske malam mamman bari mu je kuma jihar Neja. Wani ne a Neja? kuna tare da Yunusa Tanko ne daga Bani in baka a karamar hukuma gwara da ke jihar Neja. To, malam Yunusa Tanko, bismillah. To da farko wannan rana yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga 'ya'ya mata. Amma da farko abin da ya kamata a yi shi an yaki talauci ba komai yasa hmm. 'ya'ya mata wurin. Kash, mun rashi Malam Yunusa Tanko daga Neja, za ka iya dawo amma bari mu je Kaduna, wani ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Babu ya kuma ƙyari barka da aiki. Eh, yawa Alhaji Musa Garo. alhamdulillah sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kano na najeriya mm. to alhamdulillah gaskiya al'amari ni abin da nake dubawa kamar mu a nan yankunan namu kamar arewacin najeriya tsakani da Allah in je irin waɗannan ranaku suna zuwa to mata gaskiya al'amari ba a maganar maganar su saboda yanzu abin da zai baka mamaki mali a kowo idan muka ɗauka za ka ga duk irin abubuwan da yake hatta idan mutum yana da ya'ya mata baya tunanin cewa ilmantar da su ya fi muhimmanci akan ilmantar da ɗa namiji don haka gaskiya al'amari irin wanda ya kamata dole fa sai an canja don haka mu abin da muke fata kamar inda addini ya tsara cewa ka ilmantar da mace guda ɗaya ta ilmantar da al'umma ne da yawa to ya kamata al'umma su canza shawara a dawo a ci gaba da ilmantar da ya'ya mata kuma a kula mutunta su a san da su kace ne muka fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji na gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar ta Kaduna waye mutum na biyu a Kaduna to alhaji Musa Garo a sokala lafiya ba bai kuma Murtala to yawa yawa sunana Murtala na kira daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya yawa malam Murtala muna sauraron ka To eh gaskiya ni ma ra'ayina ba zai sha bamban da na Alhaji Musa Garu ba shine cewa kaga dama duk musulmi ya san cewa addini ya ba shi dama ya ce kowa je neman ilimi bai bambance mace ko namiji ba hmm. kaga ya ba mace darajanta kuma aka zo aka ce ita uwa uwa ita makaranta ne gaba daya domin uwa in ta ilimi ƴaƴan za ta haifa ga sun taso da ilimi a gida tana koya musu kafin ma a sa su a makaranta to muna kare kira al'ummar mu a ba mata ƴancin su wanda addini ya ba su kuma a ba su ilimi ne kawai za a kara samun ci gaba da arzikin cin al'umma da fatan za a tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala bari mu je kwanta gura wane ne a kwanta gura. Baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Lulu kwanta gura jihar Niger. Mm, to Malam injiniya bismillah. Wato gaskiya ilimin mata na da amfani saboda mm. nan ne farkon makaranta ya dace a ba mata hakkin ilimi. saboda in yaro ya tashi maman shi tana da ilimi ta sa abin take sai yaro ya tashi lahiya a ko zai je makaranta gaba to isu ɗaya ne za a yi don haka ba mata muhimmanci ilimi da amfani tsakani da Allah. mun gode kwarai da gaske wato injiniya daga kwantagora ga wani kuma kira daga plateau wane ne a jihar plateau to wabe ko makeri barka da la'asariya yawwa eh, kana magana da awal hudu daga cikin garin bukur jihar plateau nigeria to Mala awal a hakika ilimin 'ya'ya mata ya taɓarɓare musamman a kididdiga sun nuna a mm. jihohin da ake rikici rigingime rigingime musamman arewa ta gabas mm. eh, kamar borno da yobe da kuma kudancin sudan an nuna cewa mata da yawa ba sa zuwa makaranta saboda rashin zaman lafiya da yake aukuwa a wannan yanki mm. ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta samar ma makaranta wuraren nan tsaro ta samar da makaranta guraren 'yan gudun hijira su hmm. samu ingantattun eh, karatu domin mata su ne iyayen al'umma na gode daga awal hudu cikin garin bukur jihar plateau nigeria to mun gode malam awal hudu bari mu je jihar taraba wane ne a taraba amma alaikum salamu. ina su da malamin Ah, malam na taraba za ka iya tsayuwa sosai saboda layinka da alamar akwai tangarɗa bari mu dauki wani daga benue sai mu baka dama kai ka shirya wani ne a benue muhammadu awal umaru daga karamin hukumar katsina na jihar benue to to to to bismillah to a ah, tunawa da magana rayuwar yara mata hmm. da iliminsu yana da kyau kwarai da gaske mhm. mun da muke nan a jihar benue mm. yanzu yaran mu ni kai nan nake magana da kai yanzu ƴaƴana sun gama primary school saboda rashin abin da za ka kai yaro ta domin shi makaranta na gaba da primary school yanzu kanta a jihar benue daidai ike da abin da ake biya ma wanda yake wato ta makaranta ma na kuɗi haka suke kafa yanzu kamar nursery school wanda yake garin na ala akan biya ma yaro school fees ɗinsa mm. dubu biyar dubu shida da ɗari biyar to haka secondary school na gwamnati ita kanta ita ma haka naira dubu shida da ɗari biyar to ni na duba na gani irin waɗannan abubuwan duk abin daga kan gwamnati ne domin mm. ba ta taimakawa talakawa ya kamata a ce wannan secondary school din na makaranta primary school din ka gama primary school da secondary ya zama na cewa ya zama kyauta da talaka to mun gode kwarai da gaske malam muhammad awal umar bari mu je daga nasara amma alaikum salam malam da nasara gida suna tare da mai sauraron ku yau da kullum ne wato ni ne Suleiman Abdullahi daga angon Mangoro a karamar hukumar Wamba a jihar Nasarawa. To Malam Suleiman Abdullahi bismillah. gaskiya maudu'in da aka bamu yau ko da yake majalisar ɗinkin duniya ne ta keɓe wannan rana a matsayin ranar 'yan mata ko a matsayin mata iyayenmu za mu ce. Mm. gaskiya wannan ranar na farin ciki da shi ya kamata mata kuma gaskiya a dawo ma mata da hakkinsu gaskiya ana yawan takura ma mata gaskiya duk abin da ake abin da ba daidai ba za a ga mata ne aka fi sa a gaskiya gaskiya wannan abu ya kamata a dawo ma mata da yanki to mun gode kwarai da gaske malam suleiman da fatan wannan ne zai zama kiranmu na karshe mun gode muku to yanzu kuma lokaci ne za mu kawo labarai a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne da wasan ligin cikin gida. Edwana Stars ta ɗari daram da ƙau a saman ligin da nasarar da ta samu da ce hudu da ɗaya a kan Bulga Stars a mako na 28 na Ghana Premier League. kira House of Oak da ke bin sawun ta yi ta ma ta yi nasara a kan bisu da ce biyu da ɗaya. Wannan nasarar ya ba House of Oak wata damar inganta ratar da ke tsakaninta da Azanti Kotoko har da maki bakwai domin ita Kotoko Bechim United ta ana mata ɗallo ɗaya ne a raganta nasarar da bacci united ta samu a kan kwatako ya bari ta samu wani irin sa'ida daga sashin waɗanda za su ainihin tattara komasansu su su kuma ƙasa maki hudu ya raba ta da wannan layi a cape coast great olympics ta ba da mamaki da ci ɗaya da nema akan elmina sharks sai liberty professionals da ta zazzagawa berkum chelsea kwallaye hudu da biyu wafa fc ta yi wa, wa all stars ci ɗaiɗai har uku babu amshi a saga coffee park ashanti gold kuwa biyu tama yuf tana nema midiyama fc kuwa ala tilas ta durƙusawa inter allies da ta zazzaga mata kwallaye biyu da ta saura tana nema a elwak stadium a gasan cin kofin duniya na matasa kasa da shekaru 17, bakwai kuwa india ƙasar amurka ta lallasa gana da ci ɗaya mai ban haushi columbia ta doke india da ci biyu da ɗaya bayan ta sha da kyar a wasanta na farko ƙasar mali ta farfaɗo a rukunin su na ba ta yi wa turkiya kace-kace domin kwallaye uku ta zura ragar turkiyar babu amshi a wasan jiya spaniya hudu niger na nema sai brazil da ta lallasa koriya ta arewa da ci biyu da nema a gobe in allah ya kai rai ghana za ta kara da kasar indiya da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. yanzu kuma ga sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ba shakka amurka ta damu kwarai da gaske da irin hukuncin daurin shekaru biyu da aka yi wa shugaban crimea tata shugaban ilmi umarov a rasha bayan ta mamaye crimea shi dai mr umarov an yanke masa hukunci ne saboda matsayin da ya dauka akan kokarin mamaye crimea da a kasar rasha ke yi kuma sai aka yanke masa hukunci mai tsanani wanda ma yake fiye da abin da mai gabatar da kara game da wannan shari'ar ta mamaye crimea ya nema a yi wannan ba karamin cin zarafi ba ne da take haƙƙin biladama in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heathen white ciki ko hadda daurin talala da aka yi masa na tsawon makonni da sunan a yi masa jinyan ciwon mahaukata a cikin shekarar da 2016 ƙungiyar nan ta human rights watch ta yi allah dare da wannan daurin talalan da aka yi masa tana cewa wannan take haƙƙinsa ne da yake magana salin da ake yanke masa hukunci umarov ilmi unyarov ya ce wannan hukuncin ba komai bane illa kawai a kwantata waɗanda suke su lamirin wannan yunkuri na mamaya don haka ya lashe takobin ganin sai ya ɗaga ƙara har zuwa kotun duniya ta ƙasa da ƙasa layan umarov nikola polozov ya ce yana tababan tsarin gidan hursunan ƙasar rasha wanda bai iya baiwa umarov ɗin kulawar da yake bukata domin ko yana fama da cutar makirkatan jiki da cutar shuga da kuma cutar zuciya ƙungiyar tarayyar turai ta kira hukuncin na umarov a babban take hakinsa kuma hakan ya zame wani misali na tursasawa ga al'ummar crimea ta da nunawa a sarari cewa 'yancin bil'adama a wannan wuri na zirin crimea na ƙara su kurkucewa haka ita ma gwamnatin ƙasar ukraine ta yi allah wadare da wannan hukuncin tana cewa ba komai cikinsa sai tsakwaran siyasa ta da take hakin shi umarov ɗin umarov ilmi yarov shine mataimakin shugaban majalis wata majalisa da ke wakiltar zababbun wakilai a al'ummar crimea kuma tun daga wannan lokaci da aka zaɓe shi yake su lamirin yunkurin da ƙasar rasha da take yi na mamaye yankin na crimea wannan hukuncin na umarov ilmi onyarov ya zo daidai da irin wanda aka yanke a ranar goma ga watan satumba akan mukaddashin shugaban hukumar crimea tata majalis wato actem chihos haka ma a ranar 22 ga watan na satumba aka yanke irin wannan hukunci ga mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon free europe wato michaela shemena amurka ta yi kira ga kasar rasha da ta gaggauta ganin ta saki imarov ilmi 'yan europe tare da cire duk wani hukunci a kansa domin ko crimea har kwanan gobe tana matsayin bangaren kasar ukraine ne kuma amurka na ci gaba da marawa ɗaucin kasar ukraine baya a matsayin ƙasa mai cin 'yancin gashin kanta. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaice shugabannin addinan Najeriya biyu waɗanda suke kula da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da Krista a Najeriya suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akan hanyoyin magance rikice-rikice musamman na addini a jami'ar Gajamada da ke ƙasar Indonesia. Shugabannin addinan da suka hada da Pastor James Movell Wuye da Imam Muhammad Nuraini Ashafa jiya talata suka yi jawabi a jami'ar carter da ke yankin tsakiyar Java a kasar Indonesia akan abubuwan da suka fuskanta a ƙoƙarinsu na warware rikicin addini a Najeriya. Sabbin bayanai akan musayar wutar da aka yi a kudu maso yammacin Nijar har sojojin Amurka guda hudu suka rasa rayukansu na nuna cewa ta yiwu mazauna ƙauyen sun taka rawa a haran. Dakaran Amurka na musamman sun kammala wata ganawa kenan da shugabannin ƙauyen suna takawa zuwa motocinsu. Aka kai masa hari a cewar wani jami'i wanda ya yi magana da murya Amurka, amma ya ce a sakaye sunansa tunda har yanzu ana kan gudanar da bincike. sojoji sun ce an kai lokaci mai tsawo ana ganawar wasu ma na kyautata zaton cewa da gangan 'yan garin suka kiban barin sojojin su bar garin da wuri a cewar wani jami'i yau laraba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin wato maryam dauda wacce ta taimaka min muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da injiniyanmu na wannan daren wato mr carl rabaya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya kuma allah ba mu alheri nan nasa amin sun ma'amai.